أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau na ranar 17 ga watan biyar shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar 29 ga watan uku shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam bayan haka a satin da ya gabata muka karanta muka kammala karatun littafin hududus sahawi na mashhurin malami fitacce muhammad bin salih al allah ya kasu da rahama muka ce za mu goya da wasu matsalolin da su kuma bai ambato su ba da suke da alaka da sujudu sahawi a cikin littafin da ya gabata da mu yi su الله يهدو أقبال أقول ساق الفقه الواضح تستوقع الفقه ولا أكتاتو من الكتاب والسنة لذلك أن القرآن لسنة مرجوح على المذاهب الأربعة ما كتب لك أخر زار المذهب وفي قدام إلى أجل السوق لا دكتور محمد بكر إسماعيل ɗaya daga cikin malamai su da ke cikin garin maka na zafi taɓa mana matsaloli guda uku cikin matsaloli da ya ambato waɗanda suke daban-daban masu alaƙa da su sujudu sahwi a cikin wannan littafi na wannan shine mujalladi na ɗaya bolom na ɗaya cikin bolom-bolom guda uku da littafin yake a shafi na da tara eh, ta ƙarshe na cewa sun ula mas'ala ta farko cikin mas'aloli daban-daban da ya ambata yake cewa aljulusu fi gairi mawdi'i tashahhud zaman mai sallah a gurin da ba gurin yin tafiya ba da mantuwa sai ma ya ce man nasiya wanda ya manta yana tsaka da sallah fajalasa ba'da raka'atil ula sai ya zauna bayan kammala bayan gama a raka'arsa ta farko matsalan bisa ga misali au بعد salisa ko ya zauna bayan gama raka'arsa ta uku hal alaihi an yasjuda da am amla shin wannan zai yi sujjadar gyaran sallah ko ko ba zai yi ba mutum ya yi a farko a sallah mai a biyu sai ya zauna maimakon zai tashi haɗo da ta biyu ko kuma sallah mai raka'a hudu mutum ya yi raka'a ta uku sai ya zauna shi ne ma yake cewa shin idan wannan mantuwar ta faru da masallaci zai yi sujjada gyaran sallah saboda ya zama ba gurin yinsa ba ko ba zai yi ba shine ne ya ce cewa aktharu aksaru al ilmi mafi yawancin malamai sun ce man jalasa bi qadri jalsati istiraha wanda ya zauna a raka a farko kafin ya tafi ta biyu ko ya zauna a raka a ta uku kafin ya tafi ta hudu gwargwadon zaman da ake na hutu wanda manzo yana yin sa yana sane a sallarsa da yake yi ya zama raka a farko kan ya shiga ta biyu ko ya raka ta uku ya zama ta uku kan ya shiga ta hudu to sai kai kai irin wannan zaman amma da mantuwa ba da niyyar yin zaman hutu da ake tsakanin raka ta ɗaya da ta biyu ba ko ta uku da ta hudu ba za ka yi sujjada ko ba za ka yi ne ce mafi yawancin malamai suna cewa wanda ya zana gwargwadon irin wannan zama na hutu bisa mantuwa ke gari mawdi iljilusi a gurin da ba gurin zama ba ne sajada laha ba da salami da ta yi suka ce zai yi sujadu guda biyu bayan ya yi sallama a matsayin wannan zaman da in ya zama ƙari a sallar an fahimta ko? shine sai ke cewa qala ibn qudama malam ibn qudama a littafin sa al-mughni yace wa idza jalasa fi ghairi mawdi'i tashahhud idan mai sallah ya zauna a gurin da ba gurin yin tahiya ba qadra jalsati al-istiraha gwargwadon zaman hutu فقال القاضي القاضي yake cewa galibi malamai suka ce alƙali to ƙari iya kawo tunda ba shi kadai bane alqalin akwai alqadi abdul abdul wahab da kuma at-tirqi suna da yawa tunda da malaman sun yi alqalin fa qala al-qadi ce yalzamuhu as sujada ta kama shi sawa'un sawa'un ice duk ɗaya ne a ƙulla jalsatul istiraha masnuna shin mun ce wannan zama da ake na hutu a sallah ga wanda yake sana'i sunna ne am lam naqul zalika ko kuma mu ce sunna bane li'annahu lam yuridha bi julusi domin shi ba nufin zaman hutu ya ba da wannan zaman da zaman mantuwa ne an fahimta ita tunda nufinsa ba nufinsa da suka istiraha ba mantuwa ce ta sa i zama za mu masa hukunci da abin da ya faru da shi na mantuwa innama arada gaira shi yayi nufin wani zaman hutu ne saboda haka zaman mantuwa shi yayi wa kana sahawan sai zama yayi wannan zaman ne bisa mantuwa wa yahtamil sai ce kuma wannan abin da ya faru zai iya karbar zai iya ɗaukan ya sauka daga wancan hukuncin da yi zai iya ɗaukan Allah yalzamuhu idan masu jira ba ta kama shi da annahu fa'ilun domin wannan abin da yi na zaman da yi a wannan guri a tsakanin raka'a ta ɗaya da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu wannan zaman da yi fi'lun aiki ne da lau ta'ammadahu ko da yayi shi da gangan yana tare lam tafkun salatu sallan ba lalace saboda ga manzo sai yana yi yana sane ko tunda aiki ne da in aka yi shi ana sane sallah ba ta lalacewa to ya kuma wanda ya da mantuwa za a ce sai ya yi sujjada da gyara an fahimta ko ita to zai iya ɗaukar haka ba fala ya fito da sahur sai zama in maka kalle shi da wannan mahangar to ba zai wata sujjada da mantuwa ba kal amalin ya ya zama kamar wani kankanin aiki ne wani sauƙan aiki ne min gairi jinsi sala wanda ba na jinsin sallar ba wa bi hadha qalat ash-shafi'iyya wannan shine abin da shafi'iyya suke faɗa an fahimci bayani wannan yasa in ban manta ba mai ahalari shi ma yake cewa wanda ya mantuwa a sallah a raka'o'i biyunsa na ƙarshe na azahar ko na la'asar ko na isha'i sai ya fatiha da sura fatiha da suwa ba sai ya yi sujjada kai mana abdullahi mai alari mai ya dogaran ka to ai manzo yana sanama wani lokaci yana yin fatiha da sura fatiha da sura a ko'in ka to dan mai mantuwa ya kuma za ka ce ya sujjada an fahimta ko to a shi irin wannan akwai matsalar da su kansu malaman ba su tsayi bai daya a kan hukunci guda ba. wannan yana kallon hukuncin ta wata mahanga wancan ko yana kallon ta wata mahanga da ke ba nasti ba a samu wani dalili daga manzo irin wannan kuskuren ya taɓa faruwa da shi ba ya yi sujada ko bai yi ba shi yasa sai kowanne ya kalle shi ta wata mahanga ya ba shi hukuncin da yake ga an fahimci wannan da haka in ka tsinci kanka ka bi limamin da ya manta ya zauna idan ka tsinci kanka limamin da wato ainihin kake bi ana wata har ki tsamana ɗin idan ka samu kanka ka bi limamin da yake da fahimtar cewar idan mutum ya manta i zama tsakanin raka'a ta farko da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu ya fahimci abin da mafi yawancin malamai suka tafi a kai sujada za a yi da shi nufin samantuwa ce ta sa i zama sai ya sujada kai an fahimta ko in ka tsinci kanka kuma da limamin kana bin limamin da yi wannan kuskura sai ka ai zaman bai wuce wani zamana na da sassa listiraha ba sai ga tunda ana yin zaman ana sanama don mantuwa ta sa ya yi ai ba ku sai bai ba kada ka diran masa ka ce ai bai ma san sallah ba ya kuka samu wannan limamin jahili ko wanda da zarar aka saba abin da ya sani to fa sai bambami sai faɗa sai daina jan jam'in sallan ma a wannan masallaci to tunda mas'alar dama akwai saɓani tsakanin malam kuma kowanne ijtihadi yake ƙoƙari ne, to ba mas'alar da za a yi rigima ba da dai an fahimci wannan ba <clears throat> mala ya ci gaba cewa wa yusannu sujudu inda malikiya a gurin malikiya sunna ne a yi sujjada وأما لو زاد الجلوس سهوا أما ذا زي قال زما بثمن قوة على قدر الاستراحة ورغدا زمن هوتو فإنه يسجد له اتفاقا ومثل سي يايو وسؤال مستجد سبو دشي تحطور ما لبا وإذا جلس في موضع إيان في موضع إيان idan mutum ya zauna a gurin tsayuwa bi an yajlisa aqiban ula kamar ya zauna a bayan raka'a farko aw thalitha ko raka'a ta uku ya zunnu annahu mawdi at-tashahhud amma yana mai zaton gurin yin tahiyani ne aw jazzat al-faqd ko ya zauna a zaman da ake ne na raba tsakanin sujjada da sujjada fa mata ma tadhakkara qama duk sanda ya tuna to ya miƙe wa in lam yatadhakkar hatta qama amma in bai tuna ba har sai da ya miƙe a can masalatahu to ya cika sa sallarsa wa sajada lissahu ya da لأنه زاد الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدا أبطلها domin a sallar nan tasa ya ƙara abin da yake na jinsin sallah ne wanda dama da zai aikata shi da gangan ya lalata sallar falazima husujud da haka sai zama lallai ya sujjada idan ka na sahwan ya zama da mantuwa ne kan ziyarar raka kamar ya ƙara raka to wannan dai matsalar abin da take nuna mana da shi shine akwai maganganu guda biyu tsakankanin malamai ga mutumin da ya zauna bayan ya gama raka a farko kafin ya shiga ta mantuwa da mutumin da ya zauna bayan ya gama raka ta uku kafin ta hudu da mantuwa mutum zaman nasa bai tsaho ba bai wuce yanayin zaman wato da duk littara da mutum yake yana na ba to wasu ce nufinsa na ya zauna ne da mantuwa shi zai sa iya sujjadar mantuwa wasu ce duk da ya yi nufin zaman irin wannan zaman da ɗi daban tuwa tun da zaman ƙanƙani ne kuma dama ana ana sane babu komai a da sallar an fahimci wannan bayan za mu tsallake mu tafi mas'alar da ya kawo wata ita ce mas'ala ta kafa daga ta ɗaya mun tafi ta kafa sai ce a sujudu fil nafil ki da gyaran sallah a sallan nafila ana yi ko ba a yi tunda ita sallar gaba ɗaya ma nafila ce ta neman lada ce ba tilas dole ba ce ko kai ka sa kanka don kai mantuwa sai ka gyara ko ka koyi ruwa ta sha an gane ko mala ce salatin nafli ka salatin faru. sallan nafila kamar ta na ce fi a hakamin sujudi sahwi game da abin da ya shafi hukunce hukuncen ji mantuwa inda aksari ahlul ilmi wannan shine abin da yake gurin mafi yawancin malamai illa annal malikiya sai dai yan gida samu malikiya qalu sun ce annaflu kal fardi fi hadhihi mas'ala wannan mas'ala ta sujjada gyaran sallah farilla da nafila duk ana yi musu su da gyaran sallah sai suka ce annafulu kalfar nafila ma kamar farilla ce fi hadihi mas'ala a wannan mas'ala ta yin da gyaran sallah ma a da sitta suwari ma a da sitta suwari suka ce banda guri shida banda sura shida su sun dogace su ba shi yaktalibu fiha anhu nafila tana sabawa da farilla a wannan surorin guda shida da malikiya suka ce an fahimta ku ihdaha ta farko daga ciki al-fatiha karatun fatiha falau na siya fil nafila da a ce mutum zai manta fatiha a sallarsa ta nafila an gane wata zakara ba da ruku sai ya tuna a ah, ai ƙulbuwan lawa kawai na karanta bayan ya yi ruku ko ya bi gurin karatu kama da ce kawai ya saɓe inda a suka ce ya sabi kawai ci gaba da ita fi ije ya sujada bayan ya gama ba da salam ai da qabla salam yi sujjada kafin ya sallar ci gaba da sallarsa ya manta fatiha ko to kawai in ya kare sallar yi mata sujjada kafin ya sallar tunda ya yi ragi to ya yi abin da ake idan an yi ragi an fahimci abin da malikiya suka ce bi khilafil farida sabanin sallar farilla fa innahu yulqi tilka raka jifa zai da wannan raka da ba fatiha wa ya ce bi atin ukura ya zo da wata raka daban a farin da, wannan a tasa ta rushe tunda har ya yi ruku'u ya ba gurin karatu bai riga ya yi fatiha ba amma a nafila suka ce ya ƙara sallarsa in ya je ƙarshe kafin ya sallama ya sujada kamar an fahimci bayanin idan wato ainihin a farilla ne bayan ya yi jifa da raka'a wata ba fatiha idan ya kammala sallarsa ya zo da wata madadin wannan raka'a da ijefar to in ya ƙare ya su sujudu qabla salami in kanatar raka'a a mulga min al idan raka'ar da ya jefar suna daga cikin rako'in farko to yi sujada kafin sallama wa illa in kuwa na in karshe ne fa ba da salati ya sujjadin nasa bayan sallama to wani abin da malikiya suka faɗa sauran malamai sun saba mu kuma hujjar su rarrauna ce dan da manzo yake cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha a sallarsa ba to baka ce farin farilla yake nufi ba nafila ba shi manzan sai ka zo da dalili dan shi ya zo da farilla shi ya zo da nafila ka ce a wannan bayanin da ya faɗa ai farin farilla yake nufi banda nafila ko ba taba jin yayi nafila shi ba fatiha ba ko to wannan hujja ta suna da rauni duk da wasu lokuta malamai sukan ce fila ta sha bamban da farilla a gurare da yawa to amma wannan babu dalilin da ya goyi bayan haka za su iya cewa da kai i eh, ai an samu manzo sallallahu alaihi wasallam a sallar nafila duk inda ya bi ta kan ayar azaba ina neman tsari duk inda ya bi ta kan ayar rahama ina roƙa amma ba a samu yana haka a farilla ba an fahimta suka ce i eh, mutumin da zai zauna a wato ainihin wuturi raka daya ake a ita ce karshe ta wuturi ko sai ya manta sai ya miƙe to in ya kawo wata raka'ar kawai in kika ce a matsayin ya shafa iya karo wata guda ɗaya sai ta zama wuturi ana yin haka a nafula amma a farilla ba zai yi ba an gane ko to haka haka irin waɗannan cewar kuma ana iya a yi sallah ta nafila raka'a hudu zuwai sai ka je ƙarshe ka zauna wata tafar ce haka abu an fahimta da abubuwa da yawa in suka tarkoto wannan suka tarkoto na suka ce to nan ba haka dan ya tsallake fatiha kawai idai yi sujada a ƙarshe an fahimta ko to wannan irin wannan kiyasin ko kuma wato ijtihadin dalilin malamai mafiya yawanci jamhur ya fi ƙarfi duk da malikiya ta ce to ba za ka ce a kai tunda kai dan malikiya ne kana nan malikiya daren ba an gane ko inda take da karfin dalili sai a bisa inda kuma ga dalilin da yake da rauni sai ka kawo mai hujja mai ƙarfi. an fahimta sai ci gaba da cewa a saniya wa salika wa rabiya sura ta 2 da ta 3 da ta 4 inda sallar na suna ta shaɓaɓa da ta faralla a matsalar su jida gyaran sallah a gurin malikiya an fahimci ni ku ta ce a sauransu wajen karatun sura waljihar da bayyana karatun wasu tsirru da koyarka. faman nasiya wahidatan minha wanda ya manta ɗaya daga cikin waɗannan a sallarsa ta nafila in karanta fatiha sai manta bai yi sura ba ko zai karatu a ɓoye sai ya a fili ko zai yi a fili sai ya yi a ɓoye wanda ya manta ɗaya daga cikin waɗannan fil nafilati a sallar nafila fala su juda alaihi ruwa ta sha ba su jada a kan an fahimta bi khilafil fariba sabanin farinda fa yasjud sai sujjada an fahimta suka ce domin gurin bayyanawa in ya boye ya yi rage gurin boyewa in ya bayyana ya ƙari an fahimta ko to wannan shine abin da suke cewa kaga muka hada da waccan ta farko na fatiha da waɗannan guda uku an sami sura hudu alkhamisa ta biyar man kama ila salisa mutumin da ya tashi daga raka ta biyu ta ta uku fil nafila a sallar nafila ya yi raka abin zai zauna ya sayya ko sai bai zauna ba sai ya miƙe za su tafi uku gaba ɗaya kenan ko fa in zakara qabla aqdi ruku'iha in ya tuna kafin ya ruku'u raka'a ta ukun da ya ba. raja raja'a wa sajada da salam sai ya dawo ya zo ya zauna sai ya dauki wannan tsawon da ya kare ce yi jina bayan sallah wa illa in kuwa bai wato tuna ya dawo ba tamada idan ce kawai wa zada rabi'atan ya karo ta hudu kawai wa yasjudu qabla salam sai ya sujada kafin sallama a matsayin da yadda ya kamata ya matsakani bi khilafihi fil fariza sabanin zama a sallar farilla fa innahu lalle zai dawo ne da zarar ya tuna an annahu zada da zarar ya tuna yayi tsari to zai dawo amma a wannan tunafila sai suka ce ko ki wata ko to amma ba zai bai haka a farilla da zarar tuna kowai zai dawo ne da karahu annahu zalika da ya zai wato ya tuna ya ƙara zai dawo ne wa yasjudu ba da salat isjuda bayan sallama a matsayin yayi ƙari wannan ce mas'ala ta biyar suka ce surar da ta saba da ta farilla da nafila asadisa mas'ala ta shida ko sura ta shida man nasiya rukunan minan nafila wanda ya manta rukuni a sallar nafila kan ruku'i kamar ruku'i ولم يتذكر بيتنا با حتى سلم حتى دي سلم وقال كما لوكتي يتهو فلا إعادة عليه با سياساك سلم با لا ما يستسا كيتي با تتولى بس an gane abin da suka ce bi khilafin farida fa innahu yu'iduha abada sabanin ta farla sai ya sake ta har abada domin dole ne sai wannan sallah Allah ya dora masa yin ba ta ya ga dama ba ce ba ta shi ya sa kansa suka ce to a wannan matsalolin guda shida a nan ne da su ta bamban da nafila an ji bayanin kaga a wancan karatun da muka lantsa ta ba mu karanta wannan sannan zai kare mu da ta san abin da aka ce a kai kuma ya faru da kai ka san me abin yi to da suka ce idan nafila ce lokaci ya tsaho ka manta ba kai ruku wata raka'a ba shi kenan kawai to sallar ta yi ko ba ce ba tambaya mun je ƙarshe sai musa cikin tambayoyi ko za ku amsa ba ni ba ne an gane ko sai matsala ta tara za mu tsallaka cikin ta as في fil ko janaza mantuwa a sallar gawa aba ba a لا littafin yake la su da ba wata su da gyaran sallah ga wanda ya mantuwa a sallar ta gawa لأنها صلاة ليست بذات ركوع ولا سجود لا إتدا ما صلى دباء وركوع وسجود دعت يا أكي أنت أقالي an gane ko sai ci gaba da cewa fa man nasiya takbiratan min takbiratiha wanda ya manta wata kabbara daga cikin kabbarorin da ake a sallar gawa kuma zakaraha sannan sai ya tuna qabla da janaza kafin a ɗauke gawar a jiya kai fal yati biha kawai yayi Allahu akbar nayi dauka an gane ko za a dauka a tafi a kai gawa da shi a to sauran san manta ne zai tashi ba shi ya manta ba ko wa kadhalika man nasiya al-fatiha shi haka na ma da ya manta fatiha inda man qala bi wujubi qira'atiha ga wanda yace dole sai an karanta fatiha aw nasiya salata ala nabi ko ya manta yi wa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi salati aw nasiya du'a ko ya manta addu'a da ake wa mace fal yati bihi fi makanihi yayi a wannan gurin da yake din yazo da shi aw ba da makani kai ko bayan gurin ne yayi aw ba aw ba aw bu'aida salah min awwaliha an gane ko ko kuma aw yu'idu salah ko kuma ya sake sallah. aw yu'idu salata ko ya sake sallar min ya daga farkon ta, hatta walau hamalul janaza ko sun dauka wa sun tafi ya ƙara sa kayan sannan ya bi an gane ko eh walau hamalul janaza ta wasaru biya ko sun dauka wa sun tafi shi ya ƙara sa ai addu'a yake masa kuma yayi fa kullu zalika la ba'sa bihi inda jumhurul fuqaha wannan duk ba ne gurin jumhurul malamai kira kamar ji abin da aka ce game da sujudan mantuwa a sallar gawa kan wata ran limamin ku a sallar gawa ya bara uku ina ce assalamu alaikum a ce ai sai da sako ai ba sai ba an gane ku a a me bai ba bara ce Allahu akbar shikenan ku dauka mu kan gane ku to wannan su ne matsalolin da na wara guda uku kawai a cikin wannan littafin muka karanta da su zama ƙari sababbin bayanai akan abin da muka yi baya wanda ba mu yi su an fahimta ko in Allah ya kama wani satin kuma sai mu waro wasu su ma sai mu sai mu dora akan waɗanda alal aƙalla a sujjada mantuwa ɗin nan ɗan abin da ka rora ka samu to dai ba za a zo sallah ta nan ta ne ya ka tsance to kowa ya tasa an gane ko eh a na taba gaya muku wannan ko, ko ban taba gaya muku shi ba babanmu ne yake ba mu labarin wani limami ita goranci sallah da ya sujada daya saura nawa saura daya tunda ko zaka a yi sujada ta biyu to da ya daya maimakon isun kuwa ya tafi da sai ya miƙe me zai kamata yi da aka ce masa subhanallah zai dawo ko ya zauna saboda dama akwai zama tsakanin sujjada da sujjada in ya zauna a matsayin cewa yanzu kuma zan tafi sujjada ta ta an fahimta ku kawai da ya zo sai zauna dirshan sai suka zama ya tsaho malam fa ina jin tahiya yake ba sai suka ce subhanallah da ya je sai to kowa ya ta duk da ya zauna sun ce subhanallah a ya tsaya sun ce subhanallah ya zauna sun ce subhanallah ya kuke so ya mutu an fahimta ko to in ka ji irin haka ba a yi nisa a karatun su da gyaran sallah ba amma da da ya ji haka ko su me faru ne ce ai sujjada da kai mana ɗaya kai saura ɗaya kenan kawai sai iya ci gaba gyara amma shi sai zuciya ya tsaya ce su ba da ya zana zuciyar su ba da to ya kuke so ya masu da eh, shi yasa ake so a da karatu a fahimce shi a san yadda yake kaga an gurin irin wancan sabanin ne tsakanin malamai in wani ya dauka da ya je zai ce to ƴan uwa gashi gashi gashi gashi gashi gashi kan wani ya tafi ma da kai a nan kun wanda aka yi sabani ne kuma zaɓi ɓangare ɗaya to in ya idan ka ibar da ma'a suna cewa sadar nan fuka ce suna cewa kai ta yi a yi musu bayani ce ƴan uwa wannan matsala akwai sabani ko cikin mamaki kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza kaza muka dauka in ka tabbata su bi da dai abin a rai amma baka sani ba za ka ga wannan shine abin da ya shafi karatun mu ne abin da muka dace Allah ya ba wanda aka ci da kuskure Allah ya yi in ya tuna ya dawo ya zauna zai iya magana tambaya a bayan su menene ya manta ikware ko lafiya lau idan ya manta ya tashi tsakanin sujjada da sujjada maimakon in ƙara ta biyu sai imiki da aka ce su bahalallah ya dawo itir kirasa mai zai yi sai ce da su wai mai ya faru ne sai ce ai su da kai ɗaya kai saura ɗaya to ko sai wannan magana ta gyaran sallah ba komai ai mun yi a wancan ma sai ga manzo ya manta raka'a biyu ya sallama a raka biyu har ma wasu fara fuciya yan gaba dai gaba dai ko sai wani zuriya da ne yake ta da manzo manzo rage muka samu a sallar ta komo biyu ko kuma mantawa kai ita shi a sa ba ɗayan da ya faru ba a sanar da shi rage sallah bare ya gaya musu kuma shi a sa ya yi sallarsa daidai bai rage ba duk da ne ce aiko ɗaya ya faru lallai ka manta tunda dai ba a rage mana sallah ba to ko ka manta sai ya juye dubi su abubakar da umar ce da sauran sabo wai abin da zai ne yake faɗa haka ne su kwarjin ya sa sun kasu ciyar sai suka ce ai gaskiya ne abin da ya faɗa biyu kai mana ɗan gaba dai gaba dai ku dawo baya ta haihu ko duk fa ana cikin sallah ake wani tunda ba gama ba aka yi wannan bayan suka zo aka sa kuma aka yi sujjada bayan sallah kaga wannan na nuna cewa ana magana don gyaran sallah ونبال نفس دراسة مصير الله أشهد أن لا cewa malam a musulunci ya halatta wani ya ce da wani ya taya shi da addu'a saboda yana ganin cewa ya fi shi tsayar da dokokin ubangiji an ji tambayar e, ya halatta a musulunci ka ce da wani ya taya ka da addu'a ko ma in na gaba ya maka kai ka ce a an gane ko ga bukata ta amma kai nake so kai mun addu'a ni kuma zan ce a mu kaga anan maimakon ya taya ka kai kake taya shi ba ko tunda kai ne da amin ne mai yi. to ya irin wannan ya halatta ko ko eh, ya halatta ina da asali a musulunci domin sahabbai suka zo su samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ce musu addu'a wanda kake da bukata kace wani ya shige maka to ba laifi idan kuma kayi ka ce taya ka dai an fahimta ko a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana tsaka da hudu ba ana cikin kamfan ruwa ruwa bai sauka ba abubuwa duk sun yi kayo kayo sai wani sahabi shigo ita ya manzan Allah ana tsaka mai wuya ba ruwa bai sauka ba dabbobi na halaka mutanen ma baki ya bushe kaza kaza kaza idan faɗa mun zai faɗa na nuna bukata kuma yana cikin masu bukata kamar na cewa ga bukata ta manzo zuwa mana addu'a sai mun zo ɗaga hannu ya roƙi Allah ya shayar da su ruwa suka ce sama tana faiwa amma sai ga hadari ka ka ka koyar tunda aka kama ruwa ba ɗauke ba sati guda ba su garana ba da juma'a ta zazo manzo na hudu ba kowannen mutumin ko sa ta Allah dabbobi fa da mutane da gidaje duk an yi ruguza a roƙi Allah a yi can haka da ruwan an gane ku kuma ya ɗaga hannu iroƙa suka ce kawai sai ga sama ta washe rana kuma ta fito saboda kyakkyawan tsammanin su da zaton su cewar addu'ar manzo ba wacce za ta fada kasa ba ce bari su sa shi ya musu addu'ar da buƙatar da suke ci an fahimta ko to kuma sukan zo su ce ɗin yi musu ba dan ba su ba su ai wannan mutumin da ya zo ya ce ai addu'a saboda a samu ruwa baya nuna kafin ya zo ya ce wa manzo a yi musu bai ba tunda ya san annabi ya koyar da su cewa kana da bukata ka gaya wa Allah ya faɗa amma bari kuma wanda ya fi shi tsarki da kusanci zuwa ga Allah ya taya shi akan wannan to da haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilan ba su kenan ba to da haka ya halatta sai ce to in dai haka ne in akwai halatta ya halatta sai yake cewa ci gaba malam dan Allah ina buƙatar addu'arka akan wata buƙata ni kuma ina gaya wa Allah ya ubangiji kada ka tabar da zaton da ike min ina roƙonka ka biya masa wannan bukata ta ko kuma ku ce amin to da aka mutiya gaba ɗaya da ni da su Allah ya sa a dace wannan kuma yake cewa malam idan mutum yana alwala sai ya wanke fuska sau uku sannan ya wanke hannu sau biyu amma shakar hanci da kurkurar baki amma shi kuskurar baki ya amma ne abin da ke cewa da kurkurar baki an gane ko na suna da bambanci eh. sau ɗaya ya yi su amma gaban eh, amma gaɓoɓin sun wanku ko da wanda ko wanda ya so ɗayan gaɓoɓin sun won abin da ake nema ya samu na wanke gaba ta wanku to menene hukunci Alwalakka ta yi rangadau lafiya lau kamar sau nawa ne ake wanke gaban alwala adadin wanke gaban alwala akwai dama har iri uku ko dai ka wanke su sau uku uku ko biyu biyu ko sau ɗaya ɗaya wannan karatun yan aji ne kan gado ko shi ne abin da yara suke karanta a makaranta a fikihu sau da haka ko ka tafi da uku uku ko ka tafi da biyu biyu ko ka tafi da ɗaya ɗayan ko wata gaba kai wata uku wata kai biyu wata kai ɗaya alwala ta yi an fahimta ku wannan kuma yake ta assalamu alaikum mutum ne ya bayyana karatu a wajen da ake ɓoyewa ko kuma ya ɓoye karatu a wajen da ake bayyanawa menene hukuncin sallar kamar mun faɗi wannan amsar ɗazu-ɗazu ko ko dai baya nan ko kuma bai fahimta to me amsa akai za ka tantance a mazanka na malami da kaji karatun da ake kai za ka tantance na fula yake nufi ko farla yake nufi sai ka bashi amsa ko eh to ka bashi amsa duka man kai duk a huta yawwa yawa a sallar farilla an ji amsa farilla cewar idan ya yi ƙari da ya kai bayyana karatu a gurin ɓoyewa a sallar farilla ya bayyana karatu a gurin ɓoyewa a matsayin ya yi ƙari zai su da gyaran sallah bayan sallar idan kuma Ki ɓoye a gurin bayyanawa a matsayin ya yi ragi saboda bayyanawa sama take da ɓoyewa ko? so da haka in ya zama to gurin bayyanawa ne sai ya ɓoye to ragi a nan zai yi sujada kafin ya sallama wannan a sallar farin nan to kuma fula ce ba me za ka ce in fula ce ba matsala yake kawai ruwa ta sha an gane ko saboda ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa sallam, ikan yi sallan nafila karatun a koyi ikan yi sallan nafila karatun a fili sai na ce duk wanda kai daidai ne an fahimta to kuma idan kai nufin ka bayyana sai ka ji kana koyewa <laughs> a nafila ya kenan shi ma dai ruwa ta sha ko ko za a ɗauka ce to ai kai nufin ka bayyana wa kuma ka saba nufin an gane ko za ta to ai abinda shari'a ta nuna duk wanda aka yi daidai ba ba wata matsala ko da mantuwa ko ba mu an fahimta ko an insha Allah a wannan matsalar dai ko ba komai yanzu kuma dai kun samu insha Allah wannan kuma yace assalamu alaikum malam dan Allah ina da tambaya wanda ya kalli matarsa yana azumi ba tare da ya taba ta sai ya zubar da mani azumin yana nan ko ko baya nan amsa yana nan dalilinka saboda ai ba taba ce ba amma ya kalle ta ko kace idan kallon da niyyar sha'awa azuminsa ya kare idan ba da niyyar sha'awa yi ba kawai ya zo kawo cefane ne <laughs> azuminsa yana ne to ya kenan azumin yana nan fa ko to akwai malaman da suke cewa ai ba zai ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam rayuwar sahabbai a yake a kare duka da manzo irin haka ba ta faruwa da wani ba akwai masu sha'awar a lokaci mai karfi ma kuma suna da matan Kuma ba zai wace ba su kalli matan ba ma ya zo a hadisi manzo yana azumi yana sumbantar matan. har ma wata ran wani ya taɓa yi ita a ji a tambayo masa manzo da aka ji aka tambayi matan manzo ce ka ga manzo ma yana ke ki je ki ga mini ki manzo ma yana sai ya ce da matan koma ki ce ai shi manzo ne ya manzo ya ce yi fushi ita mai samu wasu mutane a ce da su manzo yana abu su rika cewa su za su karfaka daga wannan abu ko suna kyankyamin wannan abu ita na fi kusanin Allah na fi kusanin sanin dokokin sai suka ce aka ah, tunda wannan ta faru aiko da yiwuwar wani in ya kura mata idan a samu mani ko kuma maziyi in ma ba a kai zamani to kuma a ce manzo bai taɓa da da aka wara tambayar ce to sai dai ka gaya masa in ya yi mani ba azumin sa ko in ya yi mani ba azumin sa ko ce sai bai faɗa haka isa sai malaman da suka zo wajen yin hukunci akan haka sai suka ce idan har ya yi mani wasu suka ce ba azumin kuma sai ma ya yi kafara wasu suka ce a'a azumin kawai zai rama ba sai ya yi kafara ba sai wasu kuma suka ce yawwa kwarama da kuka sa wanda sai kin ba ku da hujja domin ku amsa ta kuma ta sha bamban an fahimta ko da da dalili da ba ku saba ba na kun hada akan magana guda an fahimta ko to haka in dai kawai kallon ki zai fi kyau a ce mu ci eh ba da sha'awar ba kuma sai ya mazi ko sai azumin sa yana amma inda sha'awar za a ci ya dan sa wani abu na ta bangaren an fahimta ko alal aqalla a ci ya karya azumi ko ba ci ya kafara Allah ya samu kace Jangan Eh, ah, aka a yawa yake cewa mun maganar karatunmu na sallar mantuwa da na sujadar gyaran sallah ita ya jibin faɗo wata matsala inda zai cewa tsakurwa muke ko mai yiwa ko a sati mai zuwa ta amma dai shi yanzu ya kawo ta a tambaya za kuma mu amsa saboda ba makiyar ɗan ba lallai ya kai satin ba har shi mai magana ko kuma na iya kawo yake cewa mutumin da ina cikin sallah mai karatu a fili sai ɓoye aya ɗaya ko biyu ko mu ce karatun ta ɓoye ne sai ya bayyana aya ɗaya zuwa biyu cewar ba komai a kan saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ina jiyar da sahabbai aya ɗaya zuwa biyu a sallar da ake karatunta a gobe don ya sanar da su cewa ko a sallar da ake karatu a ɓoye ba jigon ake ba ana kara kawai ɗagawa ne ba a yi na kusa iki amma harshe zai motsa labba inda wato harafan da suke amfani da labba za su motsa su amma a ji maganar ne ba a ji to da ku to wannan matsalar idan ta same ka a karatun sallarka da kake a ɓoye ta farilla sai ka bayyana aya ɗaya zuwa biyu to kada ka ce za ka fita da gyaran sallah ba komai ana yin an fahimta ku eh. wa bihamdika to kace ne eh shine idan aka yi kabbara biyu ba ka zo ka da kabbara biyu ka bi to lokacin da ka fuskanci cewar neman ya ce assalamu alaikum kai maza kafin a ɗauki gawar ya kabbara ka yi abin da ya kamata a yi ko da a takaice ne ko kuma ka kuma yin kabbara ko kuma ka samar da kabbara Allahu akbar kai da Allahu akbar kai ta biyu abinda ake tsakanin ne baka samu amma kabbaron da karamu da wanda limamin abinda ake karantawa tsakanin su liman ya dauke ne an fahimta a matsayin ka samar da ginshikin abinda shi ne ake buƙatar lalle a ji shi a zan shi ya samu a cikin wato sallah sawa wancan kuma abinda ake karanta liman ya dauke an fahimta in kai sallah ka in kuma ka dan yi jinkiri ma kafin su dauka su tafi kafin da ce assalamu alaikum kafin kai kai sallama ka dan jinkirta ka samar da wadannan ba wani insha Allah ai ka je ce ma kai in sun dauka sun tafi ma ƙara zakka ka addu'a ce kuma kai masa ka tare da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب